الإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه وتحسبونه هينا وهو عند عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان تتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا هماة الإسلام يا حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yana mai farawa da jaddada godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna masallacin da aka daɗe ana karanta alkur'ani mai girma a cikinsa a kuma wannan anguwa ta gra a cikin wannan gari na bauchi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci na san wannan lakca a ƙa'ida jiya aka shirya za a yi ta to amma wa mata sha'una illa an ya sha Allah wato sai Allah ya amince kamin abubuwa su tabbata jiya muka so a yi amma Allah bai amince ba sai yau wani mawaƙi bahaushe yake cewa in an kaso wada an kaso ba ta samu ba to wada ba a so aka yi a zauna lahiya <laughs> to da wazi bai samu dama jiya ba saboda mitin na gaugawa da aka sa na abuja muka wuce cikin amincewar allah aka ce yau za a yi wannan karatu kuma ga ya cikin amincewar allah maɗaukin sarki allah ya ba mu ikon dawowa muna addu'a wannan taro allah ya sa masa albarka labari ya same ni ta hanya ingantacciya manasaba ita ce ɗaya daga cikin 'yan uwa da allah maɗaukin sarki ya ainihin ba ƙaruwa wato ta aure na ga wasu 'yan agaji na jefa mana ledar fiya wata a cikin masallaci ana karatu to duk wani ɗan agaji mai ledar fiya wata ya fita waje in an gama karatu ya tare can kan hanya ya raba wa mutane allah ta'ala ya sa mu dace wannan kuma ɗan uwa wato shine abba ibrahim gamawa wanda ya lallaba ya samu amaryarsa kuma abin ban sha'awa sabuwar amarya gau a leda malama hawawu abubakar kamin a gane abin da ke faruwa walfauru da gaggautawa fararen farilla ne ya yi dukulu lokacin da ita ina addu'a wannan aure allah ya sa masa albarka allah ya azurta su da zuriya tayyiba ina addu'a allah ya ba su 'ya'ya waɗanda za su amfani islam akwai addu'a da na saba yi wa angwaye malam abba ibrahim ina maka irin wannan addu'a allah ya sa amarya malama hawawo ɗa na farko da za ta haifo mana duniya ta haifo mana hamshakin malamin nan shek yakubu musa hassan katsina sautin sunna ɗa na biyu sai ta haifo mana limamin turnuku na afirka ta yamma shek abubakar giro argungu ɗa na uku sai ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano ƙarƙauta kuma ga alaran Ahmad suleiman gangaren daga kano sai ta gangaro da shi daga nan in ta ga dama ta ƙara in ta ga dama ta bari ba mu da matsala kwalliya ta biya kudin sabulu kuma na fahimci walimar ga alama ta yi albarka don bayana nan na ga gingima gingiman kinkima kinkiman shehunan maluma duka suna zaune a wuri muna addu'a allah ya saka musu da alkhairi malam ibrahim dc na ran da na shigo ya wannan wa'azi ba zai yi ba ranar na ga hankalin shi ya tashi sosai yace to matashin da za a yi waliman nan in ta kama mai zanga-zanga za mu yi sai an yi ta to muna godiya ga allah madaukin sarki da ya ba mu iko ba dogon wa'azi za mu yi ba amma wa'azinmu na yana da take wato taken wa'azinmu na yau garin neman gira an rasa ido kun ga ai ba a samu riba ba kenan eh, an je wajen neman gira aka rasa ido riba aka ci ko faduwa aka ci wani zai ce me yasa wannan darasi muka yi masa wannan take dalilin da yasa muka yi wa darasin take da wannan kalma wato akwai babban matsala da take ci mana tuwo a kwarya a halin yanzu kuma na fahimci matsalar ina ka zagaya za ka same ta ta yi kama da jini group o Kun san jini gurbo an ce a universal dono to kusan haka wannan matsala take kusan ko ina tana lekawa tana shiga muna fata allah maɗaukin sarki ya sama mana mafita akan wannan matsalar na'am wani zai ce wace matsala ce wannan wato matsalar da ke damun mu a halin yanzu wato in ka duba cikin gari ga matasa nan wato azube ko ina ka duba ga 'yan mata nan duk inda ka zagaya cikin gari 'yan mata ne ga sunan baligai sun isa aure wato in kana neman budu idan kasan kana neman kafire a inugu kaga cikin sauki za ka samu to samari da 'yan mata suna nan birjak a cikin gari amma kuma aure ya gagara me yasa aure gagara yaro sai ya ga yarinya yana so ya aure sai uban ya ce bai yadda ba in ya ce baba saboda me ya ce sai kayi yi digiri na ɗaya da digiri <laughs> sai ka ga yarinya ta isa aure tana so ta yi aure ga miji na kwarai ta samu wanda zai aure ta ya rike ta sai uwar ta ce billahi lazi ba ta yadda ba akwai kawata hajiya talatu yatta ta gama nasin ta tahi ta digiri na ɗaya da rabi kamin aurenta ke ma sai kin yi ban gane ba ko kuma ga yarinya ta samu mai aure amma sai a rena wa mai auren hankali saboda bai tara wasu kudi ba wai ba zai iya yin akwati mai taya ba sai a ƙi yin auren to ƙarshe ana jiran akwati mai taya idan ba a sa ba sai a samu akwati mai kafa to kaga a nan gurin wajen neman gira an rasa me wajen neman gira an rasa ido akwai bukatan iyaye mu ja hankalinku na zagaye jami'o'i na najeriya da dama wallahi duk jami'ar da Allah ya kai ni ina magana ɗalibai me babban matsalar ku sai su ce muna son aure iyaye mu sun hana mu yarinya me matsalar ke ina son aure ubana ko uwata ta ce bata yadda ba ina son aure iyaye sun ki ban gane ba a islam iyaye suna da wannan damar suna da wannan hurumin ko dai sun yi wa shari'a musulunci shiga hanci da kudunduno ne akwai bukatar wannan matsala mu kade mata kura domin ta haifar mana da matsaloli da yawa ta haifar mana da matsaloli a cikin gari ta haifar mana zinace-zinace ga sunan ba a san iyakarsu ba cikin al'umma ta haifar mana da gayu 'yan tugo suna nan suna ta hure kunnuwan 'yan mata a cikin gari ba san me ba ta haifar mana da matsalar gayu 'yan watson yana son ta tana so an ƙi kullum yana nan rike da wannan dallon dallon da yake da tasbihi yake Allah kaɗai san da zai samu amma yana nan ban da shafuffuka babu abin da yake rubuta kuma shafuffukan marasa amfani wannan matsalar ta haifar mana da matasa a yaro ya tashi da safe idonsa jajawur ya kware da nafila ne a ya kware na prequel ne da yarinyarsa a can angos kaga idan matsiyaci ya yi jajawur na fiki-fiki da ido da safe duka me ya jawo wannan wannan takunkumi da iyaye suka sa ana so a yi aure wato sun ki su ba da kofa sun tare to iyaye ku ji tsoron Allah karatun boko ba laifi ba ne yana da kyau a yi muna da buƙatar likitoci muna da buƙatar injiniyoyi muna da bukatar dukkan wani fanni na rayuwa a ce muna da 'ya'yanmu maza da mata waɗanda suka karanta saboda biya mana mu amma wannan ba hujja ba ce ta kawo wa aure matsala da katsalandan da cikas wannan ba dalili ba ne abinda alkur'ani mai girma ya faɗa alamama a cikin suratun nur cewa yi wa an kihul ayama minkum wa an kihul ayama minkum wa salihina wa an kihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum akwai masu tsoron talauci in yakunu fuqara ayyuhumihimullah فضله والله واسع عليم الله مدوكي سركي يتي وأنكه الأيام منكم ku aurar da ayama daga cikinku menene ayama malamai suka ce jam'i ne na kalmar aimu menene aimu aimu shine duk namijin da bai da mata da matar da bata da miji in dai kai namiji ne baka da mata aimu mace bata da miji aimu tun daga matakin tsulu gwauro tuzuru bundaki gwauriki gwarangwarmi gwarangwarmi kusan daga mataki na tsulu ake farawa wa ake ce tsulu shine murahiki wato sabuwar balaga ta fara shigarsa amma bai da mata wannan yana da hadari kwarai da gaske kar ku yi sai da shiga muku cikin gida gargar shi dan karami dan karami ne matsala ne wai yana shiga yana fitowa wallahi baka san kalle kallon da yake a cikin gidan ba inda kake kallo shi ma yana dan lekawa a taka mai burki tsulu kenan idan ya zama cikakken baligi ya zama ta zuru ko to akwai lokacin da ta zuru wato ta zurancin nasu yakan zama overdose ga saje ga gemu ga dagaggen wando kuma ba mata kaga shi bai taba aure ba balle ka ce masa goro bai taba aure ya sake ba kuma shi ya wuce ta zuru kaga shi ba raƙumi ba shi ba rago ba ya zama huda to wannan shi ne bahaushe ya kira da bundaki idan ya taba aure sai ya sake ya zama ne goro idan raban shi da matar da ya sake an samu kamar shekara bakwai zuwa goma to wanda ya wuce goro ya zama goriki in shekaru sun kai sha biyar ya zama gwarangwarmi in ya haura zuwa ashirin ya zama gwarangwarmi ya zo da sai da Allah yi to duk wanda bai da mata namiji ne ko mace ne abinda Allah maɗaukin sarki ya ce a ɗauki matakin aurar da shi a ɗauki matakin aurar da shi yaro in ya isa aure ba shar'i ne sai yana da digiri ba shi yasa muka ce muku yaran ku tun suna zuwa secondary school ku rinka koya musu sana'a a rinka koya musu me sana'a idan ya je ya dawo samu wani tela ka danka shi a hannunsa da yamma ya rinka zuwa a rinka koya masa yadda ake ya iya zigza ya iya tattakawa in ta kama keken cunko da ponis da aikin sama da na ƙasa in akwai na tsakiya ma duk a koya mashi yanzu yana karatu kuma yana da mai yana da sana'a magana wai sai ya gamo digiri ya tafi neman aiki wannan bai daga cikin abin da zai kawo mashi matsala a rayuwa saboda da sana'a ya taso ku haɗa shi a koya masa kafinta kafintan ko kafintan sama ko kafintan kasa don su ma kafintotin kashi-kashi ne a samu inda za a kai shi a koya masa iya ko ku haɗa shi da electrician ko ku haɗa shi da iron bender ko ku samu wani vulcanizer mai faci ku je a koya mashi ko ku rinka dan koya mashi kasuwa a rinka bashi takalmin danko yana dan zagayawa da shi a cikin kasuwa a hankali a hankali Allah ya sa wa abin albarka sai ku yi mamakin ci gaban da zai samu yana neman ilimi sannan yana mai yana sana'a irin wannan yaron da wahala ya taɓe duniya da lahira wai ya jawo digiri digiri ba shi ne alamar za ka yi kuɗi ba kuna ji kwanaki ɗaya daga cikin masu gurin ƙasar nan ina jin dangote ne ko yake magana zai ɗauki direbobi amma direbobin sai masu diploma ko nce zuwa masu digiri za a ɗauke su tuki direba ku ji adadin wayanda suka rubuta application abin ya wuce hankalin ɗan adam duka masu digiri ne jihar kano lokacin da aka soke wato yin acaba yan acaba masu digiri da diploma da nce allah kare san kansu yanzu da za ka ɗauko daf a cikin garin baucin nan ka aje ta ka ce a cika maka ita da masu digiri waɗanda suna nan suna fama da bakin talauci za a mata balbela wasu ba samu inda za su zauna ba ba wai digirin ne ke sa a rasa shan wahalar duniya ba ita duniya in allah ya sa za ka samu sauki sauki za ka samu idan ba za ka samu sauki sauki ba duk inda ka je wahalar za ka sha amma abin da ake bukata lalle yaro ilimin a rinka hada masa shi da sana'a idan ana hada masa shi da sana'a sai kaga cikin taimakon Allah da wuya ka ga yaron ya gagara yin abin da ya kamata ya na daukar nauyin iyalansa idan iyaye kuka yi wannan to ku yi wa yaron aure da auren in yana da sana'a zai iya wucewa ya yi duk karance-karancen da yake so yi ni na san alarama da nake tsere shi nan gurin ya haddace alkur'ani mai girma izo 60 sannan yana da digiri ko baka da digiri alarama ba ma digirin ba digirin har da toliya amma da rama in tambaye ka san da kai wannan digiri kana da mata ko baka da mata ina ss2 ne aure kai Allah rama ya ce aurensa na farko ya yana ss2 bai gama sakandare ba wannan ya hana shi karatu na yi aure na ina ss3 daga ɗakin matata na je na rubuta gce daga ɗakin matata nake tafiya ya rubuta waye daga ɗakin matata wannan ya hana karatu ya hana neman ilimi bai hana karatu bai hana neman ilimi ba abin da nake so na nuna muku wannan takunkumin da ake sawa matashi matashi ya riga ya balaga tashan balaga na ratsa shi ga yarinya yana so yana son ya aure iyaye sun hana sun ce ba a yadda ba sai bayan shekara kaza ya lissafa shekarun ya ji ba zai iya daurewa ba to in aka rashin sa ya samu munanan abokai sai su ce kai baka da hankali in baka da masara sai ka je kai awo awu din nan suna nufin ya je auno bala'i ne kamin a ankara yaron ya koma professional maziraci sanda zai gama wayannan digirorin ku zo ku ce kuna so ya auren ba ma auren ne a gaban shi a wannan lokacin ba ko kun ba shi matar ya auro ya auro ta ne kawai saboda window dressing ba ita ce damuwarsa ba fasikancin da shegantakan yana da yana ta wannan ne dalilin da ya sa yanzu idan ka je manya-manyan ofisoshin nan da ke abuja in ka kasa kashi ɗari kashi hamsin za ka iya samu duk fasikai ne wannan shi ya kawo 'yan boko mu da dama daga cikinsu ban ce muku duka ba ko ina ba a rasa na kwarai haƙƙi ya mata tsaya ban ce muku gaba ɗaya ba amma wani kaso mai yawa professional mazinata ne da dama cikinsu professional mazinata ne kuma wannan shi ya jawo kuke ga mafi yawa cikinsu ba su iya ƙara mata in yi auri mata guda ɗaya sai ya makale sai ka ce idon besma ba zai iya ƙarawa ba amma fa daidai lokacin da ya makale mata da ya gagara karawa za ka samu yana da farka ta kai goma sha wani abu duk inda zai je sai mina akwai karuwarsa da zai buga waya su abu da ita can duk abin da ya jawo wannan bala'in shine wannan mummunan foundation da iyaye kuka sa tun daga farko na nuna wa yaro babu dama ya aure dole sai ya kai mataki kaza mataki kaza idan kana da hali masa auren tallafa masa da matar tasa ya je ya karatu za ka ga karatun nasa ya yi albarka ya yi karatu da kamewa ya yi karatu ya yi ilimi kuma ya fara koyan ɗawainiyar family tun yana gida irin wayannan yaran hasashe da aka yi sun fi tausayi da jin kai ga iyayensu fiye da irin wayannan da aka ta tara musu bokon zalla ake ta jera masa digirori babu mata in ya gama wannan yi kuka wasa sai ya tattara ya samu aiki a wata kwaleji a ƙasar germany in ya shura ya tafi kai kana ne kana cikin bala'i tallafin da kake tsammanin zaka samu baka samu ba in ya je can ba ya sa ba sai ya samu wata baturiya ya aura shikenan sai a ainihin bashi indigenization da dan passport ɗinsa na Germany kai baban da yan uwa da dangi a rasa wa zai ci moriyar karatun da ya duk da ya jawo wannan rashin rike kafafun shi da kun samu ta yadda kurkura tun yana 100 level ko 200 level kuka daure kafafunsa da ita <laughs> da ya samu wannan matsalar da ba same ta ba 'ya'ya mata da dama waɗanda suna so su yi aure amma iyaye suka hana su da wai tunanin sai an tara digiri kaza sai an yi kaza sai an kai mataki kaza ba laifi ne ba in za ta yi digiri ashirin ta yi abu ne mai kyau kuma muna so kuma abin alfahari ne a gare mu yarmu musulma ta tara irin wannan ilimi amma wannan ilimin da za ta tara shi babu addini ilimin zai amfane mu tana iya zuwa ga digirin ka samu wani arne ne yake zina da ita arne za ka samu kafiri original na photosar copy me amfanin digirinta me amfanin karatunta wa islam me amfaninta me amfanin addininta ya zama aikin banza is completely useless and hopeless da aure aka yi mata tana ɗakin miji tana maka addu'a a matsayinka na babanta wallahi watakila sanadiyar addu'a ta sai Allah ya gafarta maka ya baka aljanna kar ka tsaya kira tunanin cewa yi idan ta zama famanan sakatare a ma'aikatar aikin gona ka gani dama noma na iya na huta da matsalar taki to ka huta da matsalar taki amma akwai bala'i idan da zaka shiga kabari ka huta da matsalar taki amma baka warware matsalar tafiya jahannama ba riba aka samu ya ko bayan Allah ko faduwa kai ba riba aka samu ba wajen neman gida ne aka rasa ido shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wa hul ayama minkum wasalihina Allah ya ce da nagartattu min ibadikum daga cikin bayinku maza wa ima'ikum da kuyanginku mata Allah ya ce hatta bawa wanda azabar rayuwa ma ta kai ta sa ya zama bai da sha'awa azabar rayuwa ta kai ta sa ku yanga sha'awa ba ta ma cikin ajandarta amma Allah da yake shi ya halicci dan adam ya san yayi dan adam da sha'awa wannan sha'awar kuma duk da adam ya ce da tsiya tsiya zai danne ta ba ta dannuwa duk yadda yake zai murkushe ta za ta rinka yunkurwa Allah ya ce ko da bawa ne ko da ku yanga ce matukar sun balaga sun kai lokacin da suna bukatar aure Allah madaukin sarki ya ce a yi kokari a aurar da su idan bawa za a ce a aurar da shi wanda a gona yake yi ne bai da aiki banda faskare bai da aiki banda kwashe bola mai gidansa na iya kai shi kasuwa ya sayar ya tura shi kwadago amma shi zai karbi kuɗin gardi da kura da shan bugu gardi da garbar kuɗi. amma Allah zai ce a babin sha'awa kada a yi wasa a kokari a sama masa mata idan fa aka sama masa mata ku yanga ya aura idan matar ta samu ciki ta haihu dan ba na bawan bane dan na mai ku yangan ne idan ya dan kara girma dan sai mai ku yanga ya zo ya dauka ya ga dama ya kai kasuwa ya sayar amma duk da haka Allah ya ce a dai mashi aure domin ba mashi aure ba to ba mamaki ya kauce wa ka'ida ya koma mazinaci wasalihina min ibadikum wa imaikum to akwai wayanda suke bala'in tsoron talauci gani suke aure bala'i yake kawowa aure talauci yake kawowa da yi magana su ce wannan bakan da bak to duk anan matsalar take wa ya gaya maka anan matsalar take Allah ya ce in ya kunu fukara idan da sun kasance talakawa ne idan da talakawa ne duk turawa da kake matsa ba sai ya taro digirorin me kake so a samu me ake tsoro talauci ake tsoro talauci Allah ya ce ku musu aure kada ku tsorita in ji Allah yugunihimullahu min fadlihi Allah zai wadata su daga falalarsa da wannan ne malaman sunna a duniya suka yi tufaki aure bai taba kawo talauci ba aure bai taba kawo talauci ba aure bai kawo talauci duk wanda ya ce muku aure na kawo talauci maganarsa ta saba wa ƙur'ani ta saba wa sunna kai ta saba wa hankalin masu hankali ma ga aya ta ce in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadlihi wannan da ta nuna aure wadata yake kawo ko talauci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace thalathatun ala wani auluhum mutane guda uku Allah da kansa ya alƙawari zai taimake su su waye mutane guda uku mutum na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al fi sabilillah sojan musulunci da ya zara takobi ya tafi jihadi dan Allah cikin hanyar Allah dan neman yardar Allah to Allah ya yi alkawari zai taimake shi ko ya samu shahada daga can ya zarce aljanna ko ya samu ganima ya dawo gida dole ɗayan biyu sai ya faru mutum na biyu almukatabun ladhi yuridu al'ada bawa wanda mai bawan ya ɗora mashi wani haraji ya ce duk wata ka kawo mun kaza in ka kawo na wata kaza na yanta ka zama ɗa allah zai buɗa wa bawan kofar da zai samu abin da zai fanshi kansa da shi waye mutum na uku annakihu alladhi yuridu al-afaf wanda yace bari ya aure don ya kame ya zama bai fada cikin zina ba aure ya katangance shi ya tsara kansa daga fadawa cikin zina wannan shine dalilin da yasa yace bari ya aure annabi ya ce Allah ya yi alkawarin sai ya taimake shi wannan hadisi ya nuna wani talauci yake kawo ko wadata to watakila kai ba yahude ne yahudanci ya rata kwakwalwa ka sosai aya da hadisi ba su yi maka da kwakwalwa common sense da kwakwalwa kake kwadanta to mu dawo da kwakwalwa a cikin garin baucin da nakan ga kanta ma kanta man gidaje haka ne tsakaninku da Allah gidajen nan na goraye ne ko na masu mata ne ba ku an samu ba a kan hanya na ga manya-manyan da da kawo lodin kaya ta kawo nan gudun ta juye kan tare mai shaguwa an cika shi da kaya da Allah shagunan nan na masu mata ne ko da goraye ne tika-tika motocin da nake gani jifa-jifai kaga mota kamar tana cin tuwo na goraye ne ko na masu mata ne ban gane ba aure yana kawo talauci amma masu mata ke da manya-manyan gidaje masu mata ke da kanta kantama kantaman gidaje gwauro yana kwana a shago yanzu a garin nan zaka samu mutumin da yana da mata hudu yayansa sun kusa arba'in akwai wanda yayansa shi ma bai san yawan yaran ba sai dai a kira matan gidan kowace ta bada lissafin nata a ɗauko kalkuleta a lissafi idan ana so a gane me idan ana so a gane yaran gidan to amma ga tambaya wannan mai matar da yaran kana iya samun wani goro wanda ko budurwa bai da ita ba ma mata ba amma yana kwana a zaurensa yana kwana a shagon wannan kuma sai kai karfe sha biyu na rana bai karya ba in sha ɗaya da rabi ta ce za a yi tsaya a garin nan in an ce wace tsaya za a yi ce to har yanzu mutum bai karya ba banda bala'i mai kamata yi wannan ya karyata inda misali aure talauci yake kawo gorantaka ke kawo kudi wa ya kamata a samu mai kudi wannan mai mata da yaran da yawa ko wannan goron to ya ga shi goron a shago yake kwana idan kaga kanta mai mai mota sai a ce mata mai mata ne goro na tafiya da kafa to goro idan rashin aure ke kawo kudi masu mata ya kamata muga suna tafiya da kafa goraye suna ne suna shiga manyan motoci in ka tare goro rage maka hanya ce kai ka jawo kanka da ba kai ba kai ma da ka shiga to ba zuwa ake rage hanya goro ka dan aje shi gida kuma kawo mai tuwo shi kuma ya wanke goma ya ce alhaji dina fahimci duniyan man nan ma ku mu karako na su karako sai nan da aka raka ka wuce ba za ka bi sanar da kai